gaskiya ni ba jarumi ba ne ba kuma ba na fim ne amma daidai gwargwado ina ma'amala da yan fim abubuwa su haɗa mu saboda akwai non-governmental organization ngos da ina aiki da su to sometimes idan mun fita aiki muna ma'amala da wasu daga cikin jarumai to dalilin haka allah ya haɗa mu'amala ta da su amma ba na fim kuma ban da ra'ayi ko kuma ban da sha'awar yin fim to ganin haka shi ya saka ya motivating ɗina har ta kai ga na fara abubuwa na creating din content a kansu amma ba na fim ba na bangaren yan fim ni a matsayina na tsoho ne na yake dawowa a gida Suna na umar sa'id hassan wanda aka fi sani da abba fash ni haifaffen jihar kano ne an haife ni a jihar kano ina zaune a nan anguwar hoto na yi karatuna daga firamare zuwa secondary har zuwa jami'a na kammala jami'a ta a jami'ar alƙalam university da ke katsina to yaushe ka fara ta'ammali da ita wannan kafa ta tiktok to lokacin da na fara ta'ammali da tiktok ba zai wuce shekara ɗaya ba baya zuwa biyu shekara ɗaya dai shine na san wannan content ɗin da nake kai shekara ɗaya baya na creating ɗin shi na kai shekara biyu amma kamar wani irin content ko kuma wani irin abu kake wallafa a ita wannan kafar TikTok? Content ɗin da na creating nake amfani da shi, content ne da na duba a kaf TikTok na ga babu wanda suke amfani da irin content ɗin. Majority 'yan TikTok kowa zai hau waka ne kawai ya mamin ya ɗan yi abubuwansa yadda dai zai entertain mutane to ni kuma sai na duba sai na ga ah, ga waɗansu mutane nan ɓantattu waɗanda an san su duniya ta san su sun ba da gudunmawa sosai ɗari bisa ɗari suna gefe tun da ina tare da su kuma na san yadda suke sai na ce to kuma bari na creating ɗin wani content wanda zai zama na cewa ina upgrading ko kuma ina updating ko kuma ah, ina promoting ɗin wasu abubuwa na daga gare su. Hmm. Amma wani sai ya ce ko kana da alaka da su irin waɗannan ƙananan jarumai kana da alaka da Kannywood ko kuma ka taɓa zama jarumi a baya kai ma baka samu wannan dama ta an yi promotin ɗinka ba. Gaskiya ni ba jarumi ba ne ba, hmm. kuma ba na fim ne. Amma daidai gwargwado ina ma'amala da 'yan fim abubuwa su haɗa mu saboda akwai non-governmental organization NGOs kenan ina aiki da su. Hmm. To sometimes idan mun fita aiki muna mu'amala da wasu daga cikin jarumai to dalilin haka Allah ya haɗa mu'amala ta da su amma ba na fim kuma ban da ra'ayi ko kuma ban da sha'awar yin fim to ganin haka shi ya saka ya motivating ina har ya kai ga na fara abubuwa na creating ɗin content a kansu amma ba na fim ba na ɓangaren yan fim ko dai ina tare da su ina cikin su dumu-dumu kusan ma an kira ni ɗan fim ɗin ba zan ci wani ba amma dai ni ba jarumi ba ne kamara ba ta taɓa haska fuskata ba sai dai a tiktok So, ganin cewar kamar da kai magana kana nuna ko kuma kana fito da kananan jarumai ne ka suka duniya su a dama da wannan ka gina shi shafin naka na TikTok ko kawa ka fara da wani abu ne daga baya da ya karfi sai ka zo ka sauya. yauwa Yawwa akwai ba kananan jarumai ba ne manyan jarumai ne saboda a feji na hmm. duk waɗanda nake wallafawa babu karamin jarumi ko karamar jarumi a ciki duk manya-manya fitattu ne sanannun jarumai hmm. wanda duniya ta san su in dai za a yi maganar masana'antar kaniyu to insha Allahu su ne na farko za a lissafo su daga kan mawaƙa 'yan fim aktoci mata da maza producers daraktoci duka ina promoting ko kuma ina ɗora updating ɗin abubuwansu. kamar nawa dawa za ka iya lasafta mana cewar ka sa bidiyo na wance da nawa na dawa nawa ne kaga kamar Farida Jalal hmm. duk da ita akwai personal relationship mu kamar mutane ma suna min kallon 'yar uwata ce yadda ko kwanan nan da ta yi aure ina tunanin ba a fi sati biyu ba ma 'yan social media abin yana ta trending an ɗauko hotunan mu da muka yi da ita na wuri mabambanta an ce ni na aure ta mutane suna ta sakawa ana cewa ni ni na aure Farida Jalal to kaga kamar abubuwan Farida dan duk wanda yake neman Farida ko 'yan jarida an za su yi program da ita ni suke nema sannan akwai Sadiya Gele akwai Fati Bakwa wato Fati Bararoji akwai Hadiza Kabara akwai Mai Jidda Awas yar uwa <laughs> rabin jiki hmm. akwai su da dama akwai su fati usman suna nan inda fara lissafo maka iya iya mata kake sawa a shisha bin naka koko da akwai maza na fara maka da mata ne saboda abin suna mata sun fi yawa hmm. kaga akwai yaya baban lahayatu shi ma ina dora abubuwansa akwai mai girma abba el mustafa shi ma ina wallafa abubuwansa akwai shakundum gagara gasa <laughs> yakubu muhammad hmm. waƙoƙinsa da dama in dai kana neman waƙar Yakubu ta dato in ka zo feji na insha Allah za ka same ta akwai shi akwai sani dan jariya sunan dai da dama akwai sannan akwai Hadiza mai kana na wata ban faɗa ba mm-hmm. Hadiza mai kana babban mawaƙiyar mu insha Allah duk waƙoƙin ta kusan ni ne da dalilin da ya sa mu aka san fuska Hadiza mai kana a social media mm. mutane da yawa sun san muryoyinta amma ba su san fuskar ta ba wani sai ce ko akwai wani alfanu da kake samu na ta wannan hanya na nuna fuskokinsu ko kuma ci gaba da wallafa a abubuwansu da ya sa ka ɗauki wannan abu da muhimmanci kake yi gaskiya dai babu hmm. alfanu guda ɗaya ne ina jin daɗi ina samun nishaɗi sannan su ma kuma ina saka su nishaɗi sannan akwai mutane da dama tun da har gobe in dai zan ɗora abu mun gode mutane su ta mun godiya shi wane yana nan shi wance tana nan kaza kaza kaza abubuwa da dama ko Las Las akwai bawan Allah da ya neme ni tun daga ƙasar Nijar ya nemi ni akan na ɗora ummi Nuhu ya ji maraban shi da ya ganta sai a feji na ya ganta kuma ya tabbatar na haɗu da ita ga ni ga ita sannan filta da dai amfani da ita ta TikTok ta tabbatar da cewa tare da ita muka a wajen aka ɗauke ta to akwai irin abubuwan nan da dama za ka gani majoritin wasu abubuwan ma za ka ga da suke yawo na da to wallahi wasu auri na suke samun shi akwai wani kalubale da ka fuskanta a wurin shi ɗora irin waɗannan bidiyoyi ko kuma nuna fuskokin waɗannan jarumai na kanewa Gaskiya akwai kalubale da dama da na fuskanta. Babban kalubale da na fuskanta wasu suna tunanin ko ina so in fara fim ne a'a ko kuma ina ma bibiya yan fim ne ni ban ma san ina nake tafiya ba. Wasu kuma suna gana na'a? waɗannan an dina yayin su ga ka kai yaro matashi amma kuma kana son abubuwan tsofaffi na da wanda in aka auna shekaru na aka yanke su lokacin da suka bada gudunmawa ban da wayo sosai to amma kuma gashi mutane sun ga cewa ina bibiyar su ina ɗauko abubuwan su to sai abubuwa dai kala kala a social media babu wanda ba a gaya muni amma ni kan ban damu ba saboda na riga na san abu ne na creating din shi kuma ni nake yi ba ruwana ni am okay yanzu duk kamar waɗanda ka lissafa sunayen yanzu duk kowanne ka san shi ya san ka gaskiya dai kusan duk wanda nake mu'amala da shi babu wanda bai san ba babu wanda ban san shi babu wanda bai sani ba kowa ya san ni kuma na san su muna mu'amala ta yau da gobe da su sosai to amma kamar a yadda kai mu'amala da su yan wannan masana'anta wa kake gani shine zakara musamman bangaren eh, su yan fim da waka to <laughs> a yanzu in ka ce wane ne zakara a cikin su to ni ban san wa zan ga maka ba saboda ni duk zakaru ne a wajena gaba ɗayan su dukan su saboda waɗanda na lissafo maka daga mazan har babu wanda bai ja fina-finai da dama ba a cikin su in dai za a bada tarihin Kano insha Allah dukan su babu wanda ba za a saka a ciki ba to ni duka a waje na zakaru ne sun bada gudunmuwa 100 bisa 100 100% babu wanda zan ce maka ga wanda ya kwani a cikin su shin ba a rubuto ma cewar muna son muga fuskar wani ko wanci a ana rubutuwa sosai ma kamar wada wada aka kaga kamar kubura dako mutane na yawan tambaya ta kubura dako ana tambaya ta zahiya ji suleiman wadda ta yi wani fim matashiya hmm. ana yawan tambaya ta ana tambaya ta hauwa katanga suna nan da dama dai za a ce akwai nura imam shi ma ana yawan tambaya ta nura imam to zai nura imam na samu shi na samu nura imam kwanan da mutane za su fara ganin nura imam insha Allah ta su bangaren su misali waɗanda kake dora bidiyoyin su ko kuma irin ayyukan su ya suka ɗauke ka a wurin su misali gaskiya akwai alaka mai karfi kuma akwai alaka ta girmamawa ta mutunta da kyautata tsakanina da su hmm. akwai su ta shawarwari iri-iri kaga akwai kamar Antuwa wasila ismail ta kaduna mun yi magana sosai da ita akan wayannan abubuwan ta yi motivating ɗina sosai akan wannan content din da na creating ta bani shawarwari akwai maryam mushaka ita ma mun yi magana da ita sosai ita ma ta ƙara bani shawarwari sosai suna nan dai da dama ga mai jidda abbas mai jidda abbas kusan ita ce ƙashin bayan ma wasu abubuwa da nake yi irin wayannan abubuwan tana bani shawara ita ma sosai akan abin suna jin daɗi akwai gaskiya alaƙa ta kyautata da girmama a tsakanina da su hmm. sosai kamar a irin ci gaban ka na rayuwa akwai wata rawa da suka taka irin waɗannan jaruman ko kuwa dai sai nan gaba kake sa ran zaka samu wani abu daga irin abubuwan da kake musu gaskiya dai akwai abubuwa da dama da na samu ta su saboda na faɗa maka na yi karatu hmm. graduate ne ni so sometimes akwai wasu abubuwa da za su taso field din na wadda suka yi karatu ne suka shiga aji To za a kira ni a ce min abba ga abu kaza ya taso mun san kayi karatu ka zo a abin nan da kai zan zo in program ne insha Allah in na alkhairi ne zan samu abubuwa dai da dama gaskiya na ci gaba alhamdulillah sai dai in ce Allah ya saka da alkhairi alhamdulillah me kake so ka cimma shi wannan abu da kake wallafa a TikTok da ya shafi tsaffi da ma jaruman da ake dama da su to gaskiya ni abin da nake so na cimma abu guda ɗaya ne masana'anta Kano ce wannan abin ya sha masana'anta Kano saboda idan mutane suka duba masana'antar Kannywood ta kafu ne ta dalilin waɗannan jarumai da nake wallafa su ne suka kafa ta tun lokacin Kannywood bata san ina za ta tabbatun tana farko farkonta su suka ba da gudunmawa da lafiyarsu da komai nasu da shekarunsu yarintarsu da komai suka bayar to amma a sorry to yanzu abubuwa sun canza wasu abubuwan akwai jarumai da dama inda lissafi maka su suna nan wasu ba su da aure ga su dai suna zaune a cikin gari amma za ka gan abu ya tashi na industry ba a neman su an ajiye su a gefe kamar irin babu su a cikin ma masana'anta gaba ɗaya yanzu ko award za a yi ina tunanin a cikin award award da aka yi a arewa wanda ya trending ni ne mutum na farko da na fara haɗa award ɗin da award ɗin da aka tattaro jarumai tsofaffi sun fi mutum goma sha akwai al'amin arewa arewa <tsk> na sunan dai shi ne ya haɗa award ɗin to ni na fara gayyato jarumai tsofaffi na da aka zo aka kara masu aka ba su award to irin wayannan abubuwan abinda nake so ni dai ai yi promoting din abubuwan su ya zama na cewa duk inda ake wanda sauran masana'antun fina-finai suke na duniya akwai wanda ma in dai za a fito da sabon jarumi sai an nemi tsofaffin artist wanda an san mutane na son su sun zo sun mara mai baya sannan za a fito da shi to ni abin da nake so kenan da karshe menene sakon ka so waɗanda suke bibiyar ka a ita wannan gaba da tiktok to sako na dai shine dai su ci gaba da bibiya ta insha Allah duk abin da suke bukata za a dinga kawo musu na dangane da abubuwan da tuna bayan nan da yana nan ana nan za a ci gaba da dama da tuna baya